ya amince da wa'adin wata uku ga masu filaye a birnin abuja su gaggauta ginawa sannan kuma za a ji cewa magoya bayan jam'iyyar pdp a can jihar nasarawa sun gudanar da addu'o'i gabanin yanke hukuncin kotun kararrakin zaɓe a yau litinin Ku mi sauraro alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya wannan rana ta litinin da ke zama 25 ga watan Satumba shekara ta 2023 miladiya sai kuma a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara suna na nura haruna mudi tare da abokiyar aiki. Binta Abdullahi Flaidi. Babban mai binciken jam'iyyar NNPP barista Ladibo Johnson ya caccaki kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a jihar Kano. Kan kalaman da ke cewa magoya bayan gwamna Abba Kabir Yusuf da shugabancin jam'iyyar a jihar Kano sun kasance masu ingiza tashin hankali. A wata sanarwa da ya fitar a Legas a ƙarshen mako kuma an raba manema labarai. Johnson ya nuna rashin amincewa da abin da ya bayyana a matsayin amfani da kotu don bata sunan shugabanni da 'ya'yan jam'iyyar. wani bangare na bayanan kwamitin alkalin ya bata wa johnson rai matuka inda wani mamba na kwamitin justice benson anya ya allah wadai da mambobin jam'iyyar nnpp waɗanda ya ce gungun masu laifi ne da asiri da suka kore su daga jihar kano domin tsoron tsira da rayukansu ya kuma yi Allah wadai da kalamai ne da shari'a Benson Anya na cewa maimakon a bar wasu 'yan siyasar Kano su yi amfani da 'yan fashi da tashin hankali wajen kawar da mulkin demokuraɗiyya a jihar Kano za a amfani da shari'a a hana su ruguza demokuraɗiyya. ta nan kuma manyan malaman addinin musulunci a arewacin najeriya sun roki 'yan siyasa akan su shiga tsakani kan batutuwan da suka shafi sakamakon hukuncin kotu dangane da zaben gwamnan jihar kano wanda ya soke nasarar gwamna abba kabir yusuf malaman dai sun haɗar da shek ahmad bello musa da shek ahmad tijjani yusuf guruntun da shek ahmad muhammad aminuddin sun bayyana hukuncin a matsayin saɓanin ra'ayin mutanen da da suka zabi dan takarar jami'ar NNPP a cikin 'yancin suna zaɓe a zaben da ya gabata na Kano. Malaman guda uku sun kuma roƙi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan kada ya mika wuya ga burin waɗansu jigajigan 'yan jam'iyyar APC da watakila suke neman a sarayar da burin al'ummar Kano yayin da aka ɗaukaka ƙara kan batun. mayakan boko haram sun halaka manoma goma tare da yin awon gaba da wasu da dama a karamar hukumar mafa a jihar borno baya ga wani harin da ya faru a ƙarshen mako maharin sun kuma karbi naira miliyan hudu daga hannun wani ɗan kasuwa da ke unguwar zannari a matsayin kuɗin fansa wata majiyar mai tushe da ya ƙalu bukar wacce ta tabbatar da wa jaridar punch harin ta bayyana adadin waɗanda aka sace a matsayin hudu amma wata majiya a goni muhammad ya ce an sace mutane tara ya ce maharin sun kashe manoma goma tare da yawan gaba da sauran wasu mutane hudu domin tabbatar da cewa ba su bar kowa da zai kai rahoton harin cikin gaggawa ga jami'an tsaro ba waɗanda za su iya farautar su nan take an gaza samun kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno sani ta wayar tarho domin garin haske kan al'amarin a kwanakin baya ne dai gwamnan jihar borno baba gana na zulumi gargaɗi manoman yankunan karkara da kada su zauna a gonakinsu sama da karfe biyar na yamma lokacin da 'yan da kayar baya ke fita farauta. to yayin da aka gaza samun sani sha tambaya kakakin rundunar 'yan sanda a jihar ta borno shi ko shugaban kasa bola ahmed tinubu ya umarci jami'an tsaro akan su kwato ɗalibai mata da aka sace a jihar ta zamfara a jihar zamfara a makon jiya ne waɗansu 'yan bindiga suka kai hari unguwar sabon gida da ke karamar hukumar bungudu inda suka yi garkuwa da ɗalibai sama da hudu na jami'ar tarayya da ke birnin guso a jihar ta zamfara yayin da aka ceto shida daga cikinsu da shugaba tinubu ya umarci jami'an tsaro akan su tabbatar da gana an kubutar da sauran waɗanda aka ake tsare da su a hannun yan bindigar hadamin shugaban ƙasa kan harkokin yaɗa labarai ya rawaito tinubu na jajanta wa iyalan waɗanda al'amarin ya shafa ya kuma na takudarin gwamnatinsa na kare dukkanin wani dan najeriya a kuma bisa haka ne alkawarin da ya tabbatar da cewar za a tabbatar da wa iyalan waɗanda aka sace din an dawo da su gida cikin koshin lafiya a wani labarin kuwa babban daraktan shirye-shirye na gidan rediyon ku fm da wazobia da kuma arewa radio prince daniel aboki ya samu lambar yabo ta kyautatuwar cigaban al'umma ta hanyar taimakon jama'a domin inganta rayuwarsu. lambar yabon wadda wata gidauniya mai zaman kanta mai suna ben and isabella growth foundation ta bayar wani bangare ne na bikin cikarta shekaru hudu a jihar kano babban jami'in gidauniyar victor williams odua ya ce an baiwa aboki lambar yabon ne saboda ayyukan jinƙaida da yake yi a kano da kuma sauran sassan kasar nan victor wanda ya ci gaba da cewa an kuma karrama wasu mutane goma saboda sadaukar da kai ya buƙaci sauran jama'ar jihar kano da su koyi da su a wani muna son ba mutane wanda suna yin abubuwa da ke taimaka mutane su ce musu mun gode bacin a wani muna son mu ga yadda za mu samu funds mu tallafa mutane hari da muka bi dama mun buɗe link wanda muka cewa mutane inda sun san wanda suke suke tallafa mutane su ba da sunan su ta link din mutane suka ce to na san mutum kaza suka sa sunan su su muna da mutane sha ɗaya da za mu ba wa award mun kai shekara hudu a kano muna tallafa mutane ta hanyar karatu kuma wanda ba su da uniform muna ba su uniform muna ba su littattafai da kuma muna tallafa marayu muna kira mutane 'yan kano su zo za mu haɗa hannu mu taimaka mutane yadda ya kamata To bari mu koma a sha'anin siyasa inda gabanin hukuncin kotun sauran kayayyakin zaben gwamna a can jihar Nasarawa waɗansu mata da dama daga ƙananan hukumomi goma sha uku na jihar suka gudanar da taron addu'a a ƙarshen mako domin nuna goyon bayan su ga ɗin takarar gwamna na jam'iyyar PDP Dr. David ogodu wanda ke kalubalantar nasarar gwamna Abdullahi Sule na jam'iyyar APC a zaben gwamna da aka gudanar ranar goma sha takwas ga watan Maris matan sanye da baƙaƙen kaya sun kuma ɗauki kwalaye suna rera waƙoƙi cikin harshen hausa yayin da suke neman a tabbatar da ganin an yi adalci a shari'ar da take jawabi a sakatare jam'iyyar pdp da ke birnin lafiya karshen mako shugaban gamaryar ƙungiyoyin a jihar nasarawa hannatu john ta bayyana cewa taron na yin addu'a ne domin roƙon allah ya baiwa dan takarar jam'iyyar pdp nasara a hukuncin kotun ta ce matan da suka fito sun haura dubu ɗaya a bisa raɗin kansu daga dukkanin sassan jihar domin yi wa ɗan takarar pdp addu'a saboda da sun gaji da mulkin jam'iyyar apc a bangaren kiwon lafiya kuwa gwamnatin tarayya ta ɗage shirin kaddamar da allurar rigakafin cutar kansar mahaifa da aka tsara farawa tun daga ranar 25 ga watan satumba zuwa 24 ga watan oktoba babban darakta kuma babban jami'in hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa dr faisal shu'aibu shine ya bayyana hakan ga manema labarai a ƙarshen mako gwamnatin tarayya ta tsara ranar 25 ga watan satumba domin kaddamar da rigakafin a yau kenan ga 'yan mata masu shekaru 9 zuwa 15 domin kariya daga kansar mahaifa an shirya fara gudanar da rigakafin a jihohi goma sha shida da suka hada da jihar kano da abia da adamawa da akwa ibom da bauchi sai bayelsa da benue da enugu da abuja da jigawa da kebbi da lagos da kuma nasarawa da ogun da oshun da taraba a sai dai dr shaibu ya ce an ɗage yin rigakafin zuwa ranar 24 ga watan oktoba na wannan shekarar ta 2023 domin ƙara wayar da kan jama'a game da rigakafin. ita eh, kuwa kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa asu ta buƙaci gwamnatin tarayya ta gaggauta sakin albashin malamai da aka rike saboda yajin aikin da suka shiga a shekarar 2022 shugaban asu na ƙasa farfesa da ke ya shaida manema labarai cewar kungiyar ta sa ran gwamnatin tarayya za ta biya albashin da ta hana malaman amma har yanzu babu wani ci gaba akan al'amarin martanin nasa ya biyo bayan labarin amincewa da ƙarin wani kaso na albashin ma'aikata ma'aikata a manyan makarantun gwamnatin tarayya a shekarar 2022 ne dai gwamnatin ta tarayya karkashin jagorancin tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ta hana mambobin kungiyar ta asu albashin ma'aikata bayan da wasu ma'aikatan na kungiyar asu suka shiga yajin aiki a wani labarin kuwa gwamnan jihar taraba dr abu kefas ya amince da biya da kuɗi da kai naira dubu saba'in da biyar ga 'yan yi wa ƙasa hidima da za a tura zuwa makarantu da ke sassa daban-daban na jihar rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin jihar ta amince da wannan yunkuri ne domin ganin an samu jajirtaccu masu yi wa ƙasa hidima waɗanda za su tallafa wa yunkurin da gwamnatin jihar ke na ganin an tabbatar da ba da ilimi kyauta kuma dole a jihar ta taraba inda kwamishiniyar yada labarai zainab usman jalingo ita ce ta bayyana hakan game da ma labarai a jalingo a jihar ranar lahadi ta bayyana cewa a gwamnan ya amince da ganin an biya waɗannan makurin kuɗaɗen ga yan yi wa ƙasa hidima inda ta za a fara da fara yin ƙarin dubu goma ga duk. dukkanin kuɗaɗen da ake tura musu na wata-wata. Hakan na zuwa ne daidai lokacin da ministan birnin tarayya Abuja ya samu ke amince da wa'adin watanni uku ga masu filaye akalla 189 da ba a gina ba a birnin tarayya ta Abuja akan su fara aiki ko kuma a soke takardunsu. Daraktan yaɗa labarai da sadarwa na hukumar birnin tarayya Abuja Muhammad Sule ya bayyana cewa waɗanda abin ya shafa sun samu amincewa na tsarin gini amma har yanzu ba su fara aiki ba. ya bayyana cewa ana sa ran masu filayen da abin ya shafa za su fara aiki cikin wa'adi da aka kayyade ko kuma a soke takardun su na mallaka kamar yadda doka ta tanada. Ana sauraron labaran barka da asuba kai tsaye daga mita 93.1 Arewa Radio tashar Hausa Zalla a daga Cim. Ba wani Oyoyo da dattijin kirki gawuna da gara na matasan Kano kwata. Honorable Inuwa Zingina ɗan ke cewa Allah ya yi da ya gari ya waye. nasarar gawuna da garo ta tabbata a kano shi kenan babu sauran hamburin hayabu rayuka da dukiyoyin al'ummar kanawan dabo ta kubuta daga hannun yan cika take gawuna da garo kai kainuwa ce da shan allah farfajiyar wanzar da adalci ayyukan raye ƙasa gina dan adam bunƙasa kasuwancin kano babu rusau da ruguzau saƙon taya murna na nasarar da aka samu a kotu ga shugaban jam'iyyar apc na ƙasa dr abdullahi umar ganduje da shugaban jam'iyyar apc na jihar Kano Prince Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki da kafatanin al'ummar wanda Dabo. Wannan sakon taya murnar samun nasara a kotu ne ta gawuna da garu daga shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin Kano ta Arewa kuma shugaban karamar hukumar Bagwai Honorable Inuwa Zangina Dangada. Garo madadin mai alfarma sarkin musulmi alhaji abubakar na uku cfr mni na farin cikin gayyatar daukacin al'ummar musulmi zuwa taron bude babban masallacin juba na gaya a masarautar gaya da ke jihar kano karkashin jagorancin mai martaba sarkin gaya alhaji ali ibrahim abdulkadir gaya babban bako na musamman mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf bisa kulawar mai masaukin baki ahmed t abdullahi shugaban karamar hukumar gaya wanda za a gudanar a ranar juma'a 29 ga watan satumbar shekarar 2023 wanda ya daidai da sha hudu ga watan rabi wal shirafiyyen halitta na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a masallacin juma'a da ke masarautar gaya allah ubangiji ya ba da ikon halarta amin summa amin. za ma iya kallon labarin namu kai tsaye daga ko'ina a fadin duniya ta shafin sada zumunta na facebook akan arewa radio 93.1 sannan za a iya sauke manhajar mu ta arewa radio daga play store akan wayoyin salula to da muka tsallaka kasashen ƙetare shugaba emmanuel macron na kasar faransa ya bayyana cewa ƙasar na shirin janye jakadanta a jamhuriyar niger baya ga ilahirin sojojinta da ke kasar a cikin watanni masu zuwa nan gaba kaɗan Emmanuel Macron ya kuma tabbatar da cewar hakan ya biyo bayan juyin mulkin da aka yi a kasar a jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin a jiya Lahadi shugaba Macron ya bayyana cewar zuwa nan da karshen shekara ne dakarun Faransar za su kammala ficewa daga jamhuriyar Niger takun saka dai ya yi karfi ne tsakanin Faransa da Niger bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wanda ya haɓar da gwamnatin Muhammad Bazoum a cewar Macron nan da sawayi kalilan jakadan Faransa da lahirin jami'an diplomasiyar kasar da ke can jamhuriyar Nijar za su kammala dawowa gida wanda yake kawo ƙarshen wata haɗaka ko kuma haɗaka ta ƙasashen guda biyu. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. karyewar darajar naira ya kara yawan basukan kasashen waje da ake ban najeriya da naira tiriliyan goma sha uku da ɗigo talatin da takwas babban dalilin da ya sa aka samu karin shine faduwar darajar naira wanda biyu bayan matakan da babban bankin najeriya ya dauka na haɗe tsarin farashin canji na kasar nan kuɗin na gida ya faɗi da kan 471 kan kowace dala zuwa 770.38 zuwa ranar juma'a a kasuwar masu zuba jari da shigo da kayayyaki a fannin naira kuwa bashin da ake bin najeriya ya karu zuwa naira tiriliyan 33.25 a zango na biyu na shekarar 2023 daga naira tiriliyan 19.64 a zangon da ya gabata wanda ya nuna karin naira tiriliyan 13.61 Za ku saurari labarin wasanni. so kungiyar kwallon gaba ta Newcastle United ta je har gida inda ta doke kungiyar kwallon gaba ta Sheffield United da kwallo tara babu ko a wasan mako na shida na gasar Premier da ake ci gaba da fafatawa a jiya Lahadi. Jerin waɗanda suka ci kungiyar kwallon gaba ta Newcastle din United kwallo wanda suka zira sun haɗar da ɗan wasa Sam Shadrap wanda shi ma zira kwallo a wasan da aka fafata yayin da a ɗaya ɓangaren kuwa aka tabbatar da cewar wasan da aka fafata tsakanin kungiyar kwallon ta Tottenham United da kungiyar kwallon ta Arsenal ya tabbatar da cewar an tashi kowace kungiya na nema. abubuwan da suka faru a makamancin rana irin ta yau a rana irin ta yau 25 ga watan satumba na shekarar 1977 ne a karon farko aka kaddamar da gudun fanfalaki na birnin chicago da ke kasar amurka wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan gudu na fanfalaki guda shida da ake a faɗin duniya da suka haɗa da wanda ake a berlin da boston da london da new york da tokyo da kuma na chicago inda wanda ya lashe a gudun na farko yake da suna rod metzner To mai sauraro da aka muka kawo ƙarshen labaran na barka da asuba a wannan safiya amma kafin mai salama tun da farko an ji cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram sun hallaka manoma guda goma tare da yin garkuwa da mutum tara can jihar Borno. Haka kuma an ji yadda magoya bayan jam'iyyar PDP a can jihar Nasarawa suka gudanar da gangamin addu'a gabanin yanke hukuncin kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a jihar a yau. sannan kuma an ji cewa ministan birnin tarayya abuja wike ya ba da wa'adi ga waɗanda suke da filaye ba su gina ba na watanni uku akan gaggauta yin hakan ko kuma a kwace takardunsu na mallaka a kasashen ketare an je da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana cewa nan gaba kaɗan ne jakadu da kuma jami'an tsaro na ƙasar za su kammala ficewa domin yanke dukkanin wata alaka da jamhuriyar niger don madadin kula wale umoni da ya tsara labaran a wannan safiya da kuma na ma'aikatan sashen labarai da al'amuran yau da kullum karin magana ma a yau ke bayyana cewar da mai kama ake yin kota suna na nura haruna mudi tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da arewa radio a fm ga sako daga hukumar gudanarwa ta arewa rediyo cool fm wazobia fm da arewa rediyo mallakin hukuma ɗaya ne don haka arewa rediyo ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta rediyo ko talabijin da sunan